C'était RM Show sur VOA Afrique. magana daga Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Mahmud Lalo. Sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu hukumar da ke kula da zirga-zirgar jiragen saman rasha a yau lahadi ta ce mutum hudu sun tsira da ransu bayan wani hatsari da wani jirgin sama na shata ya yi a yakin afghanistan yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa moscow ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a san yanayin da wasu fasinja biyu ke ciki ba waɗanda su ma suna cikin jirgin mai ɗauke da mutum shida wasu jami'an taliban sun ce mutanen da suka tsiran suna hannun wasu jami'an ƙasar waɗanda su suka fara garzayawa yankin mai tsaunuka a lokacin da jirgin ya faɗi kakakin gwamnatin taliban zabihullah mujahid ya ce matukin jirgin na daga cikin mutane hudun da suka tsira ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta ce adadin falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaƙi da isra'ila ya haura dubu ashirin da biyar ma'aikatar ta faɗa yau lahadi cewa mutum dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya da biyu aka kashe a yaƙin na isra'ila da hamas yayin da dubu sittin da biyu da ɗari shida da tamanin da ɗaya suka jikkata ma'aikatar ta kara da cewa cikin sawoyi 24 da suka wuce an kashe falastina 178 an kuma jikata wasu 293 tess ingram jami'a ce a hukumar kula da al'amuran yara ta unicef Becoming a mother time of celebration. Ta ce kamata ya yi lokacin haihuwa ya zama lokaci na farin ciki. Amma a Gaza idan aka haifi yaro tamkar an jefo shi cikin bala'i ne. wannan fada tsakanin isra'ila da hamas ya barke ne a ranar bakwai ga watan oktoban bara bayan da mayakan hamas suka kai hari cikin isra'ila suka halaka mutum 1,200 koriya ta arewa ta ce ta amince da kara fadada dangantakarta da rasha tare da samar da wani sabon tsari na kawancen kasa da kasa a wani mataki da kasashen biyu ke yi na kokarin haɗa kai duba da irin tsamar da ke tsakaninsu da amurka. ma'aikatar harkokin wajen koriya ta arewa ta faɗa a yau lahadi cewa shugaban rasha vladimir putin ya ba da tabbacin cewa zai kai ziyara pyongyang yayin wata ganawa da da ministan harkokin wajen koriya ta arewa a moscow a makon da ya gabata ita dai koriya ta arewa tana kokarin karfafa dangantakarta da rasha yayin da shugabanta kim jong un yake kokarin ganin ya kubce daga kangin saniyar ware da aka mai da kasar a fannin diflomasiyya. To a yau ne sashen Hausa na muryar Amurka ke cika shekaru 45 cif da kafuwa kuma jama'a daga sassan duniya na ci gaba da aikowa da sakonnin taya su da kuma fatan alheri da suke wa sashen. Alhaji Sirajo Jankado shine sarkin Hausawa mazauna yankin nahiyar Turai da ke zaune a ƙasar Faransa. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A madadina da iyalaina da kuma ɗaukacin al'umma Hausa mazauna ƙasashen Turai. muna taya wannan tasha na mai albarka ta voa murnar cika shekara 45 da kafata muna roƙon allah subhanahu wata'ala ya ƙaro shekaru masu albarka domin ku ci gaba da yi mana hidima saboda hidima kuke ma al'umma hausawa a duk inda suke a faɗin duniya duk sanda muka saurare ku sai mu ji kaman a gida kuke musamman mu mazauna turai saboda muna samun labarai wanda ke kusanta mu da al'adunmu da addininmu kuma kuna ba da labarai da kuma nishadantar da al'umma to ubangiji allah ya ƙara shekaru masu albarka ni ne naku alhaji Jan kaɗo sarkin hausa ƙasashen turai assalamu alaikum wa rahmatullah to ƙarshen labaran duniya kenan daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa kan mita biyar. ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumi su yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bai wa alheri grace abdu wuri da gabatar mana da shirinmu na gaba. ina ji shekaru biyar shida bakwai kafin na samu aiki da biyu nake ta zumudi da burin in yi aiki a biyu da kwaɗayin in yi aiki a biyu gaskiya akwai wasu muryoyi a muryar amurka da kuma wasu kafa na yada labarai wanda idan ka ji kai ma sai ka dinga jin kamar kai ni ma ina yaya za a yi in zama wani ina so in zama wani ni dama ina da sha'awar aikin jarida kuma jaridan na karanta a jami'a saboda haka kuma tun ina jami'a ina da yawan sauraron rediyo dan ina ma da rediyo a kan gado <laughs> zan iya cewa ina ga aikin jarida ne zaɓe ni ba ni na zaɓi aikin jarida ba ni kafin in zo sashin hausa na muryar amurka da sashin turanci na fara aiki kalliban shirin na wannan makon a jajibirin bikin cika shekaru 45 da kafa sashen hausa na murya Amurka. 'Yan uwana mata, Assalamu alaikum bar kamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na kallabi. Shirin da banda haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa yana kuma fayyace ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. sunana Alheri Grace Abdu. Idan mai saurare na bibiyar sashen Hausa na murya Amurka ba zai gaza ji a shirye-shiryen namu ba cewa gobe muke kin cika shekaru 45 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. To shirin kallabi ma ba za a bar shi a baya ba yau muna tare da kalluba mata 'yan jarida da kuka saba jin muryoyinsu a sashen Hausa. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. idan yanzu mai sauraro ke kamo tashar yau shirin kallabi yana tare ne da wakilanmu mata da ke ɗauko mana rahotanni a babban birnin tarayya abuja waɗanda muka nemi sanin abin da ya jawo hankalinsu suka shiga aikin jarida da lokacin da suka fara wannan sana'ar da abin da ya fi ɗaukar hankalinsa a aikin da kuma burinsu na rayuwa ga madina dauda da sauran abokan aiki da farko ina tare da halima Abdulra'u. da kuma Rukayya Basha sai kuma Hauwa Umar da ni Madina Dauda da zan gabatar da shirin. To barin fara da ke Halima Abdulrauf ke yar jarida ce menene ya ja hankalinki kika kama aiki tare da sashen Hausa na muryar Amurka? To masha Allah ina ji tun shekarun baya kamar shekarar biyar akwai wasu rahotanni da na saurara a VOA tun lokacin nake da burin cewa ina son aiki da VOA amma ban san ta waɗanne hanyoyi zan bi in samu samu aikin ba to tiryan tiryan Allah ya kawo ni Abuja na zo bautan ƙasa daga nan na gama bautan ƙasa a Channels Television gidan television na Channels a nan na yi aiki da wata kafar yanar gizo wato Clevy Online TV ina ta bibiya ina zan samu dama to kwatsam na koma aiki a farin wata shakallo <laughs> shine abokiyar aiki ta a lokacin Hawa Umar ta ce min ana wani interview a voa ko za ki je na ce a zan je da dai yanzu ma ba zuwa aiki nake yi ba shine ta ce to ki je da na je aka tambaye ni waye turo ki na ce ba kowa kawai na shigo ne sabida um, daman ana ta um, raɗe raɗen cewa ai za a ɗauki aiki a voa amma ban san ta ya za a yi ba kawai dai sai na ce a ni zuwa ta kawai na yi to shine da na zo interview muka yi interview a watan satumba shekarar 2019 ba mu zo fara aiki ba sai watan mayu na shekarar 2020 alhamdulillah amma tun ina ji shekaru biyar shida bakwai kafin na samu aiki da voa nake ta zumudi da burin in yi aiki a biyoyi da kwaɗayin in yi aiki a biyoyi gaskiya sashen hausa kuma na'am to bari zo gare ki hawa umar me ya ja hankalinki kika koma sashen hausa na muryar amurka To idan aka ce jan hankali ko kuma kwaɗayi, kin san hajiya Madina aka ce wai a daɗe ana yi sai gaskiya. Wato akwai wasu muryoyi a muryar Amurka da kuma wasu sashen ko kuma in ce kafa na yaɗa labarai wanda idan ka ji kai ma sai ka dinga jin kamar ka ni ma ina yaya za a yi in zama wani ina so in zama wani to ni gaskiya a Kaduna na tashi to kullum in an kunna rediyo muna jin a'a hajiya Madina a rediyo ni dama ina da sha'awar aikin jarida kuma jaridar na karanta a jami'a saboda haka kuma tun ina jami'a ina da yawan sauraron rediyo don ina ma da rediyo a kan gado <laughs> lokacin ina tunawa akwai wata wato malamarmu madam ladi ana ce mata ladi sandra adamu wato tun lokacin in za a yi akwai wani kwas da ake broadcasting aka yi irin takan kwadaita wa mutane wannan abin a ka iya kwalliya ka iya wane ne wane ne to kawai sai na ji wannan abin dama ina sha'awan shi to ni ma fa zan yi to kuma alhamdulillahi na gama karatu na yi wa kasa hidima a jigawa a nan jigawa broadcasting house tv da rediyo nima na zo na fara aiki da prime vision network uh, farin wata da vision daga nan kuma dai haka dai ana dan ganin ka ana jin ayyukan da kake yi haka dai haka dai kuma allah ya sa muka samu wannan aiki na uh, murya amurka a shekarar 2019 To bari zuwa gare ki Rukayya duk da cewa ke ce karamar cikinmu a wannan sashen Hausa na muryar Amurka. me ya ja hankalinki kika zo wannan sashen hausa to a gaskiya dai ni zan iya cewa a kamar yadda sauran abokan aiki suka faɗi halima da hawa ni zan iya ganin kamar zan iya cewa ina ga aikin jarida ne zaɓe ni ba ni na zaɓi aikin jarida ba sabida kin san akwai wani lokaci a rayuwa da zaki ga cewa kawai aiki kike bukata ko wani irin aiki ya zo gaban ki kawai ke dai ki to ban taba tunanin cewa yau zan zama ɗaya daga cikin wato yan jarida kuma yan jarida ma a ce wai international media house wato wakiliyar muryan amurka kenan to abin da ke faruwa shine na fara aiki da in na duba zan ga kamar cewa duk yawanci mun yi aiki da farin wata to farin watan nan dai da shi na fara aiki tun ban iya ba dai har aka aka ta bani kwarin gwiwa ina kan yi ina kan sai na fara jin kai aikin jaridan nan fa yana da daɗi fa sai na ce a to ashe dai abubuwan da ake ji kenan aikin jaridan nan to kuma kin san a rayuwa kana abu ne kullun ci gaba kake so in dai har kana son ka samu yadda kake so kuma ka yi fice kamar yadda Hauwa ta faɗi ba zai yi a ce ka zauna waje ɗaya ba sai na fara tunanin to bayan wannan farin watan da nake ciki ya zan yi in ga kaina a cikin saurin. sauran gidajen rediyo kamar su bbc su dw da shi kanshi wanda nake yanzu kenan muryan amurka voa kenan to a hakan dai ana kan tafiya dai yau ka samu wani haka dai ina yin kokari in ta yi in ta bibiya ina bibiya in ji yadda ake labarai in ji yadda kamar musamman ma lokacin da halima ta bar farin wata a lokacin da ce kai yadda halima take karanta labarai abin yana mugun birge ni hanya ni ma ba zan fara labaran nan ba saboda ka zauna kai ta surutu ina gafa ba shine aikin jarida ba ya zama ka iya labarai ka iya yin rahoto shine ɗaya daga cikin babban mahimmancin aikin jarida to shine a hankali dai har na ɗan tafi a Deutsche Welle kenan a Jamus na je na ɗan yi aiki da su guntun aiki ko in ce internship kenan na wata shida to ina can na yi horo na wata shida to ina can din sai aka ce min to ba zan ci gaba da aikin ba amma zan dawo najeriya in na yi kaman wata ɗaya ko wata biyu zan koma to along the line kuma ana tafiya ana tafiya kuma kafin ma in bar jamus din kuma kwatsam sai gashi kuma an kira na fato ana bukatan ki fara aiki da muryar amurka na ce to dama tun can baya abin da ke zuciya na kenan kuma tun da allah ya sa na samu to alhamdulillah to shi kenan tun da kun faɗi naku ni ma bari in faɗi tawa a yanzu to magana ta gaskiya ni kafin in zo sashin hausa na muryar amurka da sashen turanci na fara aiki na yi shekara biyu da rabi ina aiki da sashin turanci kafin aka rufe shirye-shiryen da aka ɗauke mu a kai a lokacin ana ƙoƙarin ganin cewa najeriya ta dawo ta farkin demokradiyya saboda haka daga 1997 na fara da sashen turanci aka zo da 98 aka zo da 99 a lokacin da har aka kai ga yin zaɓe aka zaɓi shugaba Obasanjo. Wato kun ji maganar da na yi na a hmm. daɗe ana yi sai gaskiya. <laughs> Ana zaɓen hmm. Obasanjo shikenan sai waɗanda suka kago shirye-shirye irin su africa perspective wanda ake sawa a daybreak africa a sashen turanci na muryar amurka sai suka ce to dama 'yan ƙasa ne suka haɗa kuɗin su suke biya ai wannan su suke biyan mu daga kudaden da suke bayarwa shi ake biyan mu daga cikin kuɗaɗen su to bayan da aka gama da watanni shida sai suka ce to su ya cika najeriya ta koma ta farkin demokradiyya saboda haka za su daina zuba su a wayannan shirye-shiryen shikenan duk sai aka sallame mu ina nan ina nan ina zaune dama na da abuja nan ina labarai a gidan rediyon tarayya na ƙasa baki ɗaya kawai ranar nan kwatsam sai ga waya cewa to yanzu abin da ake so shine mu da muka yi aiki a sashen turancin da muka zama 'yan arewa masu hausa ina ɗaya daga cikin waɗanda za a dawo da su sashen hausa na muryar amurka gabana ya faɗi na ce to wannan hausa ta da ake cewa ina yin ta kamar garaliya na yara yau <laughs> ga na a sashen hausa shikenan kamar wasa sai na fara ƙarƙashin shugabancin hadiza isa wada tana riko a lokacin bayan da rashida hassan ta sauka tana gamawa da shekara ɗaya sai aka ba sonde dare saboda haka sonde dare shine wanda ya sa hannu a takardar kama aiki na. to na fara ina ba da rahotanni a sashen hausa tun daga kaduna na dawo abuja gaba ɗaya na zo ina labarai tun a wannan shekarun har zuwa yau dinnan to bari in ji burinki halima ke ne burinki a yanzu gaskiya a yanzu ta alhamdulillah inda Allah ya kai mu ko matsayin da Allah ya kai mu amma ba abin da yake raina inji na samu a duniya kamar a ce yadda ake jin muryarki a ce wannan muryar ta zinariya ko nake ji kamar nima a duniya zan kai wani mataki ki ko kuma kololuwar da za a ce irin su Christian Mampo a ce a ah, su da suka yi wannan aiki shekara arba'in sama kuma aka san su sun yi aiki a matsayin waɗanda suke ɗauko rahotanni a filin daga suna yin um, gabatarwa a cikin um, um, ɗakunan gabatarwa kenan da dai sauransu to mutum da ya iya yin tasiri ba wai kawai a san sunanka a sunan kai ɗan jarida ba ne amma ka iya yin tasirin da za ka kawo sauyi a cikin al'umma musamman ma arewacin najeriya yadda muke son mu ga matasan musamman ma mata sun iya iya yin dogaro da kansu suna da abin da ake cewa financial freedom a turance wanda za su iya tallafawa ko gidan aure suke su tallafawa kansu su ma su kawo sauyi a cikin al'umma yadda za a rage talauci da dai sauransu tasiri shine dai ni abin da ya fi daukan man kamar dogon burin da nake da shi kina a ce in kai fitan a ce kayi tasiri ne dai a cikin al'umma bari zan zo ga dai ki hawa ke ma in ji me yin burin ki to ai kin san dukan mu yan jarida ne kuma duk abin da kake yi yau ko sai da goro kake yi kana so a ce kayi fice kamar yadda abokiyar aiki na ta faɗa halima kana so a ce kayi fice a wannan abin da kake yi to ni kuma gaskiya buri na shine in taɓa rayuwar jama'a dan ban manta ba lokacin da aka ɗauke ni aiki ana ga ƙarƙashin jagorancin eh, liyo. ya ce me zan iya yi wa murya amurka na ce to ni gaskiya ni abin da zan iya yi ina so in ga mutane saboda idan kika duba ƙasar nan in an tashi za a ce a a ɓangaren ilimi ya taɓarɓare a a bangaren lafiya na ce to ni gaskiya ina so in yi abin da zai zama ina taɓa rayuwar mutane wanda idan aka ji mutane za su ilmantu su ɗauki wani abin da suka ji na faɗa a rediyo ko kuma duk ma wanda zan yi hira da shi ya ce kamar me kenan na ce ina so in riƙa yin wani abu da ya danganci lafiya na ce masa haka ya ce me yasa na ce saboda shi zai taɓa rayuwar mutane za ka ba da shawarar da wani idan ya bi zai zai yi tsira ga cutar da sai ya kashe miliyoyin naira in ma bata yi wannan din rayuwarsa ba to gaskiya wannan shine buri na a aikin jarida a ce na yi abin da zai taba rayuwar mutane to barin zo gare ki ruƙayya barin ji ki burin To a gaskiya kamar yadda sauran abokan aiki na suka faɗi Halima da Hauwa a duk ina ga kusan abu guda ne. A kowane burin ɗan jarida shine a ce yau ya ga cewa ya yi fice muryan shi ko da ɗan karamin yaro aka ce wane kaza to zai gane eh wanan nan fa in dai har aka kunna rediyo to yana son ya ji wane kaza ne yake magana a rediyon nan. Sannan kuma abu na biyu a ke kanki zan iya cewa ke uwa ce a gare ni kuma abokiyar aiki kamar yadda kika sani ne ne ko in ce sauran mutane da suke saurara to rahoto na ya fi mai da hankali ne kan abin da ya shafi tattalin arziki saboda wato matsalolin da kasar mu Najeriya take fuskanta ina son a ce yau na yi rahoton da in dai ta shafi tattalin arziki ne sakamakon wannan rahoton da na yi ya kasance cewa fa har ita kanta gwamnatin Najeriya ta ji ta yi amfani da wannan abin da ta ji an samu sassauci ga al'ummar Najeriya baki daya sannan kuma abu na biyu ba wai kai ta rahoton bane yana da da kyau in kai kai kanka cewa in za ka yi din fa kamar magana da hawa ta faɗi ne ka san cewa fa abin da ka yi wannan abin yana da mahimmanci na ɗaya kenan na biyu kuma ba wai kawai ka yi ta jin jita jita jita jita ka je ka zauna ka yi rahoto a kai ne a'a ya zama cewa fa abin nan da kake son ka yi rahoto a kai tabbas abin da ke faruwa ne abin da ke taɓa rayukan mutane ne da dai sauran abubuwa makamantan haka a Najeriya. To masha Allah duk kun faɗi burin ku bari ni ma in faɗi ta burin. Burina na shine kamar yadda aka sani duk wani ɗan jarida aikin jarida dama gaba ɗaya na ilmantarwa ne da nishadantarwa da kuma fahimtar da mutane abubuwan da ya kamata ya shafi rayuwarsu wannan shine mafarin abin da ya sa ni na kama aikin jarida tun asali saboda haka yanzu dai a nawa kokarin na yi dukkan wani fannoni da kuke tsammani na yi fannin labarai na yi fannin shirye-shirye na yi fannin ilmantarwa na yi fannin koyarwa na yi fannin nishadantarwa tun da na zauna a matsayina na abin da ake cewa mai gabatarwa a gidan rediyo saboda haka duk ba wani fannin da za a ce ban taba ba ni dai a wuri na buri na kam ya cika barin tambaye halima menene rahoto ɗaya da kika yi da kike ganin ya burge ki kuma ya taɓa rayuwar mutane to gaskiya akwai rahotanni da yawa kuma ina ji yanzu na ma shiga wani rububi ne wanne ne zan ɗauka a ciki guda ɗaya ah, kawai da zan iya ce na fi jin daɗin yadda ya taɓa rayuwar mutane musamman shine rahoton ƙaddamar da aikin tonon mai a kwalmani a shekarar 2022 aka yi wannan aiki kuma inda muka je babu titi cikin jeji ne da fargaba da waye da waye kuma aka zo aka rufe yanar gizo wato intanet a wajen amma ban bari wannan abu ya rike na ban iya aiki na ba sai da na tabbatar na iya hada rahoton a cikin mota na yi voicing bai yi ba muka tsaya a gidan mai za a sha mai na je ban gidan gidan mai na je na yi voicing duk da cewa akwai echo ako kamar interference an kararraki kenan a wajen kawai nan take na yi kuma aka saka a shirin rana rana mutane suka fara kira ke ashe kin je wajen nan kar yan bindiga su sace ku waye waye sarakunan gargajiya ne masana tattalin arziki ne kuma waɗanda suke bangaren albarkatun man fetur duk suka ji daɗi suka ce a ah, rahoton nan yayi kin shiga jeji kin ga yadda ake abin kin zo kin ba mu rahoton abin da ya faru masha Allah kin yi kokari a matsayin ki na ya mace da ya kamata ki zauna a Abuja ki ce ba za ki je ba tunda dai akwai wakilin mu ma a Bauchi a lokacin amma saboda NNP NPC da fadar shugaban kasa da za su dauki 'yan jaridu daga Abuja sun zaɓi mutum ɗaya daga VOA kuma saboda ni nake ɗaukan rahoto daga NNPC din sai aka ɗauka to mutane da dama sun kira suka ce kin yi kokari sosai bayanai da aka bamu shine insha Allahu Rabbi za a yi aikin kakaf a arewacin Najeriya ba sai an kai man wani yankin najeriya kafin a sarrafa wato a tace ya zama taccen man da za a fara sayarwa a gidajen mai ana amfani da shi ba kuma idan aka bi matakan da ya dace kamar yadda alkalima da masana suka faɗa a cikin rahoton za a samu sauki musamman kawar da talauci da yawan um, yara da ba sa zuwa makaranta da masu zaman kashe wando a arewacin najeriya To masha Allah hawa wani rahoto za ki tuna wadda kika yi da ya taɓi rayuwar mutane? To kamar yadda <laughs> Halima ta faɗa rahotannin suna da dama musamman ma in kika dube ni irin rahotanni na gaskiya rahotanni ne da suke taɓa rayuwar ah, mutane amma wanda zan ce na yi shi kuma ya taɓa rayuwar mutane kuma mutane sun ilimantu sun amfana da wannan rahoton shine farko farkon lokacin annobar corona saboda mutum yana ganin kamar idan ya fita ya buɗe kofa ma ya fita nan da gidansa kawai mutuwa zai yi saboda kuma ba komai ya kawo wannan tsoron ba saboda yadda mutane suke ganin kasashen da suka ci gaba kasashen duniya yadda mutane suke mutuwa sakamakon wannan cutar kuma kwatsam sai aka ce an samu annobar wannan cutar a najeriya to rahoton rahoton nan gaskiya ya taɓa rayuwar mutane ni kaina ya taɓa ni saboda a lokacin da na fita yin wannan rahoton ba cikakken lafiya dai da ni ba ni din ma ni kaina sa'annan kuma na fita inda ake cewa kar a je irin su kar a je wurin cunkoso su kasuwanni su masallatai duk nan na bibiya saboda haka kuma da mutane suka kallaci wannan rahoton saboda a lokacin na yi rahoton nan a rediyo da kuma talabijin mutane suka kallaci wannan rahoton nan suka ga yadda zaka hanyoyin da zaka bi ka kare kanka irin yadda ake yi sai mutane suka fahimci cewa to wannan abun fa ba sai mun je mun ci bashi ba ko mun ci bashi mun loda kayan abinci a gida kawai yadda mutane suka yi ta yi lokacin mutane gaskiya sun tsorata kowa a tsorace yake wannan rahoton gaskiya da na yi ya kawo sassauci a wajen yadda mutane suka fahimci cutar kuma sa'an nan mutane sun ci gaba da ma'amalolinsu kuma sun fahimci yadda za su kare kansu daga kamuwa da wannan cutar Turukaya barin zo gare ki kwana-kwanan nan kika shiga ayarinmu na wakilai na sashen Hausa na muryar Amurka. Wani rahoto ne kika yi da kike ganin ya taɓa rayuwar al'umma? To gaskiya dai kamar da kika faɗa ne mama zan iya cewa rahoton da na shine rahoto na biyu in ban mantawa shine lokacin da aka naɗa ministoci a Najeriya. Ina ga a gwamnatin da suka gabata ba cika damawa da matasa a wato abin da ya shafi mulki a Najeriya ba. to kuma sai ga shi wannan shugaba bola ahmad tinubu ya ce shi fa zai dama da matasa mm. bayan dama ma da matasan kuma sai saka matasa mata a cikin al'amarin mm-hmm. to kuma kwasan ana ta munna an samu wata matashiya sunanta maryam shatima wadda suka fi sani da maryam shati to sai kuma ana cikin murnan a'a fa za dama da matasa matasa su kansu abin ya burge su duk da dai basu san kalan gudunmawar da ita wato matashiyar za ta bayar ba amma to ana ganin cewa fa ai su ma matasa a wannan karan ba basu a baya ba to kuma ga hakan sai kuma aka zo aka ce an cire wannan matashiya to ban san cewa matasa suna mugun son su ma a dama da su a wannan gwamnatin ba sai da na yi rahoto kan cewa fa an cire wannan matashiya saboda ban manta a lokacin sai da na shiga comment section a dandalin shafinmu na facebook kenan dai ta duba nake ta ganin yanda matasa suke ta maganganu wanda ba su ji daɗi ba ya kamata fa a ce an ba wa matasa dama su dama to ina ganin cewa wannan rahoton inda a yau gwamnati ta duba ta ga yadda matasa suka yi ta wato hargitsi suka yi ta cewa su basu yadda ba basu yadda ba to ina ga da za a iya ba dawo mata da wato wannan mukamin da aka bata to alhamdulillah babu ko shakka kuna ba da gudunmuwa gaya ga nasarar mu na sashen hausa allah ƙara basira ya sa a daɗe ana yi ya kuma sa a gama da duniya lafiya nan kuma za mu dasa aya sai mako mai zuwa ku je mu da wani sabon shiri muna godiya ta musamman ga mu na mako kuma wakilan sashen Hausa a birnin tarayya Abuja da suka hada da Halima Abdulra'ub da Hauwa Umar da Rukayya Basha da kuma jagorar tattaunawar Madina Dauda a madadin su duka ni alheri ke maku fata alheri. A gai da alheri, yanzu kuma ga labarin duniya a takaice. hukumar da ke kula da zirga-zirgar jiragen saman rasha a yau lahadi ta ce mutum hudu sun tsira da ransu bayan wani hatsari da wani jirgin sama na shata ya yi a yankin afghanistan yayin da yake kan hanyarsa ta zuwa moscow ya zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a san yanayin da wasu fasinja biyu ke ciki ba waɗanda su ma suna cikin jirgin mai ɗauke da mutum shida wasu jami'an taliban sun ce mutanen da suka tsiran suna hannun wasu jami'an ƙasar waɗanda su suka fara garzayawa yankin mai tsaunuka a lokacin da jirgin ya faɗi. kakakin gwamnatin taliban zabihullah mujahid ya ce matukin jirgin na daga cikin mutane hudun da suka tsira ma'aikatar lafiya a yankin zirin gaza ta ce adadin falastinawan da suka mutu cikin sama da watanni uku sanadiyar yaƙi da isra'ila ya haura dubu ashirin da biyar ma'aikatar ta faɗa yau lahadi cewa mutum dubu ashirin da biyar da ɗari ɗaya da biyu a kashe a yaƙin na isra'ila da hamas yayin da dubu sittin da biyu da ɗari shida da tamanin da ɗaya suka jikkata ma'aikatar ta kara da cewa cikin sawoyi 24 da suka wuce an kashe falastina 178 an kuma jikata wasu 293 wannan fada tsakanin isra'ila da hamas ya barke ne a ranar 7 ga watan oktoban bara bayan da mayakan hamas suka kai hari cikin isra'ila suka halaka mutum 1200 koriya ta arewa ta ce ta amince da kara fadada dangantakarta da rasha tare da samar da wani sabon tsari na ƙawancen kasa da ƙasa a wani mataki da kasashen biyu ke yi na kokarin haɗa kai duba da irin tsamar da ke tsakanin su da amurka to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin inda za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin mahmud lalu da ya ne gabatar da shirye-shiryen na yau da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballe da cewa mu kwana lafiya.